ma simullahu bihi min ad-dajjal abinda Allah yake ba wa dan adam kariya da shi daga dujal Allah raba mu da sharrin dujal annabi ya ce ban taba ganin wata fitina da Allah ya jarraba wannan al'ummar da ita ba sama da fitinar dujal duk fitina ta biyo bayan ta dujal shi yasa ya tsoratar da mutane aka ce yana yawan tsoratar da mutane dujal shi yasa aka samu riwayar hadisi da muka karanta da ku kullum annabi idan ya zo yin sallah kullun a tahiyarsa sai ya yi ta yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabari wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjali kullun ne alkawari kullun duk sanna saboda masifar da take tattare da dajjal kuma zai zo a ƙarshen zamani kuma ba inda ba zai je ba in banda makka da madina ba zai zagaye duniya gaba ɗayanta a kwana arba'in duk duniya ba inda ba zai shiga ba amma kwana arba'in kaɗai ya isa amma cikin kwanakin wani kwana guda ɗaya kamar shekara ne wani kwanan kamar wata wani kwana kamar sati wani kwana ya ce ka sa'iri ayyamikum daidai yake da sauran kwanakin ku da kuka sani dujal yana da wuta tasa yana da aljanna tasa wuta tasa aljanna tasa malam kuma zai nuna maka su karara ka gan su to in ba zurfan imani ba tunda ba wutar Allah ba ganin ta ka taba yi ba aljannar ubangijin ba ganin ta ka taba yi ba so in dai ba zurfan imani ba mutum tafiya kawai zai da ya nuna maka aljannar sai ka bi kawai to ga ta nan romo kamar roman duniya ne ya gashi nan kana ruduwa sai ka je ka ci ka halaka kuma to duk yana da shi sai kashe ita yadda na kabari kabari ba mutum yana cikin kabari itashe shi haka wannan ai sai kana da karfin imani saboda bala'in fitina malam Allah kiyaye mu to annabi ya karantar da mu kamar da Abu Darda ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Imam Muslim man hafiza ashara ayatin min awwali suratul kafi duk wanda ya haddace ayoyi goma ayoyi goma na farkon suratul kafi usima min dajjal za a bashi kariya da tsaro daga dujal ayoyi goma na cikin suratul kafi na farko in kana so cikin abin da Allah zai baka tsaro da zai baka kariya to ka rinka yawan ta karanta waɗannan ayoyi kana addu'a malamai suka faɗa cikin su akwai imamun nawawi yace hikimar shine a cikin farkon suratul kafi din akwai abubuwa na ban mamaki da yake nuna kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala yake nuna karfin mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala so ana tawassuli da waɗannan ayoyi a karanta su dan a samu kariya dan a samu tsaro idan ka zo karanta waɗannan ayoyi na suratul kafi na farko ka rinka ji a ranka ya Allah ina karanta su ne dan ka bani tsaro daga sharrin dujal dan ba mamaki watakila ka daɗe har ka kai lokacin to idan ka mai da shi ya zama al'ada a gare ka to sai ka ka samu kariyar ubangiji akwai riwaya da ta zo ana so a rinka yawan karanta suratul kafi a duk ranar juma'a gaba ɗayanta akwai riwayar amma wasu malamai sun na ta shi tana da rauni amma wannan ya inganta ayoyi goma din nan na suratul kafi lokaci lokaci ka rinka karanta su da wannan niyya abu na gaba al-isti'azatu billahi min fitnatihi ka rinka neman Allah ya tsare ka daga fitinar dujal aqibat tashahhudil akhiri wato a ƙarshen tahiya ta ƙarshe min kulli salatin kowace sallah wanda yake neman tsaro daga dujal to ya rinka karanta ta tayya nan wato in ya karanta ya karshen ta to ya rinka yin wannan addu'a da muka faɗa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كما muka karanta. da faɗin sa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrami duk mun yi waɗannan to waɗannan addu'o'i su ne in kana karanta za ka samu kariya daga dujal kuma dujal gaskiya ne kuma zai zo kuma yana da alamu kamar yadda malamai suka faɗa a goshinsa an rubuta kafiri ba fa da biro ba ba da alli ba fatar jikin ne kafiri kafirun ko kafara iya da ido ɗaya yana tafiya da takalmi ɗaya rigarsa gaban a yanke bayan kuma yana da tsawo irin riga irin ta gayu yanzu da ake yi sai ga gaban a dangale bayan kuma ta yi tsawo dama yan uwan dujel ne suke yin wannan rigar suka kawo maka kai kuma musulmi kake sawa shi sa annabi ya hana tafiya da takalmi ɗaya sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku kai yazo yana tafiya da takalmi guda ɗaya alhuma jami'an ko dai ka sa su gaba ɗaya, ko kuma ka cire su duka takalmi na ne ya tsinke ɗaya abin nan cire su duka kataka taka daman sunna ne annabi an ruwaito wani lokacin an ga yana tafiya da kafa ba takalmi ya cire takalmi ba wai babu ba a haka kawai wata ran an ga yana tafiya babu takalmi tawadu allillah. ina eh, to kasar da daman can za a tafi so an samu wasu ga cikin malamai lokaci lokaci su ma suna wannan kawai mutum ya fita ba takalmi ya tattaka ya je wani wuri ya dawo annabi yana yin haka tamam ba ce aka yi dole sai yi ba amma dai in mutum ya yi da wannan niyyar ba laifi so za a iya yiwa ko watakila takalmin ka ya lalace ko na makamancin wannan to kakka sa takalmi daya ka sa takalmi guda biyu allahumma illa akwai kuma larura ko cutuwa to wannan kuma wani abu ne daban